za ka je ka iske an yi ba ta kashi da mutanen gari da 'yan ta'adda mutanen gari sun ci galaba sun kashe su ko da su ma sun kashe su su ma sun kashe su sun fatattake su sun kore su da ana ta tashi ƙauyuka amma sakamakon shigar raɗan nan da irin ƙarfin gwiwar da suke ba mutane da irin taimako harsashi talaka na iya sayan harsashi duk ina jin mutane ne in duk san sai da gonakinsu in gonakin suka kare da me za su yi babu abin da zan ce maka akan wannan ɗa namu sai dai Allah ya saka masa da alkhairi domin ita siyasa ka aje ta waje ɗaya domin ko bai yi ba abin da yake yi ko bai yi ba a doka ba abin da za iya kama shi da shi ta ƙasa domin hakkin tsaro yana ƙarƙashin shugaban ƙasa tsaro irin wanda ke karkashin gwamna feriferi ne bai kai wannan ba amma duk inda aka ce maka ta'addanci wanda ke iya raga ƙasa ko ya rugu ƙasa ya ruguza ta ko ya yaƙi to wannan hannun shugaban ƙasa yake duk wani mai ɗamara wanda ke riƙe bindiga ta gaske wannan ƙarƙashin shugaban ƙasa yake shi ne sa ake ce mashi commander in chief of the Nigerian Armed Forces armed forces mai duk mai rike bindiga shine kwamanda su wato tinubu ke mai ba su umarni to shi ko raɗa dole mu gode masa duk abin da kake yi ka aje shi kowace siyasa kake ka aje ta mutumin nan ya tanaji taimako da ƙarfafa talakawan katsina su tashi su kare kansu ya samu kwamishina mai ƙoƙari wanda yake duk inda ka neme shi in dai magana tsaro ne zai saurare ka kuma za a yi magana da shi nasiru ka gane ko to saboda haka inda muka zaga mu ba wai magana muke zuwa mu ba kawai ba kwanan nan jiya na dawo na zaga ƙasan nan na zaga jihan nan na ga wanda abin ya shafe su na ga jami'an tsaro wanda nake iya magana da su na ji abin da ke damun su na ji ci gaban da talaka ya samu wajen tsaro da abin da talakan katsina ke bukata wannan tallahi da gwamnati ya ba su da jami'ai da ya sa aka ba su horo wanda suke tallafawa mutane to wannan abu kwalliya ta biya kuɗin sabulu akwai kurakurai amma yanzu mun sha gaya mutane a hankali za a bari mun gaya mu gwamnan nan tuni babu dalili ba daidai ba ne ba kawai daga ka kama mutum ka ka kashe shi sai kana da hujja ta human life ya wuce ya fi karfin wannan su kana da hujja to kuma yanzu duk sun gyara suna ta gyarawa ana bincike ana yin abin da ya kamata kuma yanzu kaga ai abin ba ka iya gamawa da shi kai tsaye saboda abu ne da aka bar shi aka yi mai ko in kula in nan murad ya dau mataki ai in ka kula wata jihar ba a ɗauka kamar yadda ya ɗauka ba in nan wani chairman na karamar hukuma ya sa ido ko sarakuna ko wanda da suke eh, aka ba alhakin abin to za ka ga wata lokar gaman ɗin ba su shashashai ne ba su kula ba to don haka dole wani ya shafi wani sakacin wani ya shafi na wani to to amma da inda ka duba za ka je ka iske an yi ba ta kashi da mutanen gari da 'yan ta'adda mutanen gari sun ci galaba sun kashe su ko da su ma sun kashe su su ma sun kashe su sun fatattake su sun kore su da ana ta tashi ƙauyuka amma sakamakon shigar raɗan nan da irin ƙarfin gwiwar da suke ba mutane da irin taimako harshashi talaka na iya sayan harshashi dai ina jin mutane ne in duk san sai da gonakinsu in gonakin suka kare da me za su yi harshashi to wannan abu dabara da gwamna ya gano ta eh, na tallafa musu da kayan aiki domin shi ne ya isa kadai a jiha kowaye kai in ba kai ne gwamna ba ka ɗauki kayan aiki ka ba wani to eh, eh, ba bisa ga doka yake ba kana ganin nan da ɗan lokaci kaɗan karkashin jagorancin malam duka umar da ɗan maganin matsalar ne tsaro ta wani za ta ragu saboda wata jihar za ka iske ba a yi ɗan mataki ba shi iyakar shi katsina idan ya ko in na wata jiha suka barko mashi ya za ka ji abin na ci gaba ko kuma in ya kore su nan suka samu mafaka a wata jiha eh ai kaga za su ƙara zama su ƙara huta su ƙara samun inda taimakon da suke samu a ta inda suke samu kuma su sake dawowa su farma jihar yanzu kenan idan dukkan jihohin da ke da wannan matsala musamman yankin arewa suka kwaikwayi irin abin da malam duk ɗaya ke yi ya matsalar tsaro za ta kasance wallahi za ta kau da za ta kau saboda ina gaya maka shi da gaske ke yi akwai abin da muke ce abin kana so ka ci nasarar winning war ka ci nasarar yaƙi first of all ka yadda za ka ci nasara this is number one abin nan ka'idar yaƙi ka ɗauka za ka ci nasara ba da tsoro ba shi ne number one to duk da gaske ke yi wajen maganar abin da ya sa kake da akwai abin da muke cewa body language mu da muka saba research ba ina kuranta maka kanmu ba ne da kai kawo mutum magana abu ka kau da kanka inda gaske yake za ka gane lan bode ɗin shi ba bakin shi ba idan shi da action ɗin shi zai gaya ma da gaske yake saboda haka duk sanda kake magana tsaro da gamna raɗa ka san da gaske yake saboda ya taɓa na ce maka mun taɓa muna magana da ya ce wai man wai haka nan za mu zauna ana kashe mutane mu ba mu komai sai na ce wa excellency kai ne gwamna ai kai ne za ka jagora wannan magana ina gaya maka tun yana sabo-sabo ya ce mu caya mun wai hakanan za mu zauna ana kashe mutane mu kawai ba wato saboda takaici ya mance ma fa cewa shi ne gwamnan ai sai na cewa excellency kai ne gwamnan kai za ka jagora duk wanda zai wani abu in ba kan shi zai kare ba anything outside the law abinda doka ta yadda da shi is illegal in ba gwamna ba gwamna ne bai da demarcation nan ba inda doka ta hana gwamna ya yi abin da zai kare mutuncin jiharsa da, da, da mutuncin mutanensa amma kai individual ko sai ka zo ka ce kai ku ɗau mataki ku kare kanku ɗan sanda na iya kama ka misali nike maka ka gane a doka to amma yau sai gwamnan jihar nan sai ce ku fito ku kare kanku duk duniya ba wanda ya isa ya challenge wannan